shekara da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma takwas da watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da miladiya yau insha Allah Allah cikin ikonsa ya kawo za mu shiga suratul a'raf suratul a'raf ita ce sura ta bakwai a lissafin surorin alqur'ani bayan fatiha baqara ali imran misali ma'ida an'am sai ta amma a wajen sauka ta sauka bayan suratul sa'ad kamar idan ka ɗauko jerin lissafin saukarwa an saukar da ita a makka banda wani tsirarin ayoyi a cikin da wanda insha Allah idan aka zo za a ji bayani ayoyin ka daga aya ta farko da aka nan ya kawo alif lam min sad zuwa aya ta karshe in إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويستكبرونه ولا يفسدون آية ريفيو دا آية ريفيو الشدة وأن بالإجماع المفسرين على من تفسيري هما من عدل الآية وفيون دا بصريون da suna daukar cewa ayoyin ta guda ka yi da shida tana da kalmomi dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu kalmomin ta dubu uku da dari uku da arba'in da hudu sannan kuma tana da harafai dubu dari da arba'in da kuma saba'in da ɗaya adadin harafan da ma'ana da Allah zai tafi karanta ta yadda ake so idan za a ninka maka adadin harafan dubu dari da arba'in da saba'in da ɗaya so goma na kaga miliyan nawa kenan na nada Allah zai baka da yawa tana da cikin surorin da suka tattare mu'jizar alqur'ani a farkon ta ta yi magana akan abin da ya shafa alqur'ani kamar yadda wasu surorin da ake buɗe su da kurafin baki sa'annan kuma ta tafi ta bayani akan asalin dan adam da kasancewarsa daga annabi adam yake sannan ta ga ta yi gaba ta tafi ta yi bayani a kan tauhidi da kuma tabbatar da wato allantakar Allah ubangijintakar Allah subhanahu wata'ala ta hanyar tabbatar da abin da ya halitta sama da ƙasa rana da wata da sauransu da kuma abin da ya shafi fitar da tsirrai da da kuma kamanta yanayin dan adam da abin da ke fitowa da tsirrai walbalin tsayyuru sannan kuma sai ta kusa cikin bayani akan annabawa da Allah ya aiko ta fara daga kan annabi ta fi ta kawo annabi hudu ta kawo annabi salih ta kawo annabi shu'aib alaihi salam sannan kuma ta ta wajen bayanin annabi musa musamman an gama da banu isra'ila sannan kuma a ƙarshe ta suke da bayanin wannan sako na annabi sallallahu alaihi wasallam a kasance wasu sako shafin duk kuma kasancewarsa sannan sai da kan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kasancewarsa annabi da kuma abin da yake da haƙƙin annabi akan mutane cewa a imani da shi a karfafe shi a taimake shi a hasken da Allah ya saukar da abin shi na alƙur'ani da sunna sa'annan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan bani isra'ila da yadda ya yi su a ƙarshe kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna mana alƙawarin da ya mana na asali na tauhidi a ciki ya ƙara dawo da maganar iyayen annabi adam da hawa ah, annabi adam da hawa wanda bai sa ɗaukar min nafsin wahidatin wajen alamin na zaujaha وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم sannan kuma aka zo aka aka aka aka aka bindige dukkan wani dalili na masu shirka da suke karɓar da shi a ah, sannan kuma a gaya a sallallahu alaihi wasallam cewa duk koyar su a ko bai su azin ba su ba kusa kuma karshe sura ta zo ta tabbatar da sunayen Allah ingantattu da matsayinsu da kuma kasancewa su sama ta'ala shi ne kadai wanda ake dogara da shi ake jibinta masa al'amari a ƙarshe surar ta suke da batun ladabi dangane da karanta al'ubu'ani a fatai bayani akan muminai إذا مسوا الله بكم da الشيطان تذكروا وإذا هم musulun Karena dia tidak berkabar sih Jika suikwan itu Melayu Tersebut Kita bisa Di ayat Alhamdulillah Bersyabedah Sana aku akan Bagaimana Quran Di kita Quran Dan juga Allah Masjidullah Dan Surahmu Berapakah Di nasib Kata Allah Al-Masih Dan Berjalan Dengan Kondisi Berasal Dan Tentu Minal Bakiri Inna Nadine Kita Berjalan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan Dengan mai ayoyi ɗari shida an kira ta da suna al'araf ne saboda kalmar a'raf ta zo su biyu a cikin ta abin da ake nufi da al'araf kuma da hausa ana cewa to zalla arafi to zalla arafi shi kuma to zalla arafi kamar yadda ibn abbas ya faɗa da sauransu wani wato wani tozo ne ya ce tozo abin da yake rikin ko sama wani waje ne da ake ajiye waɗansu mutane a ranar alkiyama wa'anda suna da ayyuka na gari amma suna da tarin munan ayyukan da ba su rinjaye ayyukan na gari ba su ba na gari ba su rinjaye munanan ba ba su shiga aljanna da kyawun ayyukansu ba munanan ayyukan sun musu nuni sun hana su shiga aljanna kyawawan ayyukan kuma sun kare su sun hana su shiga wuta to sai Allah ya jarabce su ya basu a wannan waje kafin daga karshe Allah ya wanke su ya su aljanna wannan ita ce magana mafi inganci wasu kuma sun ce a wasu yaran da suka musulmi yaran da suka musulmi su balaga ba za a je su a sai an musu jarrabawa juna za a ce tun kudin goma ku tafi wuta sai wasu ce ya gane mu tafi wuta bayan da mu taɓa sabo ya ce wannan sun saba Allah sai a kai su ta amma magana tana da matuƙar wani ƙwarai da su an buɗe surar da al-huruful muqatta'a kura bani kuma baki shi ne bakin da aka haɗa shi da ɗan uwansa amma bai ba da ma'ana ba wanda ta zama kalma ce amma ba a san me take nufi ba ubangiji wanda ya ce alif lam mim sa malamai suka juna ilimi wajen bayanin da ake nufi da kurmin baki sun yi maganganu da yawa suka ce rantsuwa ce Allah ya yi kamar misali Allah ce alif lam mim sa kamar ya ce wallahi wani kuma ta a Allah ya haɗa sunansa ne da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yasa za ka ga muka kawo magana da rantsuwa ce a nan da Allah ya ce alif lam mim sa me yace a aya ta biyu kitabun unzila ilayk na wala كتاب انزل اليك والله الكتاب كان لها سكر ما كان لك الله نعم وهذا ذلك كريم يحس الف لام ميم الف لام را الف آه، سوحا ميم سقاسي سقاسي ميم سقاسي ياسر تصور ولما قلت لها اعطيك آه، آه، في سبيل يسوع يسوع عن الله نبي يسوع عن الله صلى الله عليه وسلم كما اليكم ان جنتنا خيرا عن الله da alifin da rama ne mutum sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko Mustafa ko Muhammad sallallahu alaihi kuma ko Allah sallallahu to amma dai wannan sai kaga ganin Allah zai sunan sunansa ai zai faɗa kai tsaye ne a gane ba sai an yi haka ba dalilin da uku suka ce a a rufin mutasa'a sun kura mun da wato harafai ne da Allah yake kalubalanta larabawa da su ma'ana kuna cewa qur'anin nan kirkirar sa ne. to na ga dai larabci ne kuma larabcin da aka yi shi da harafai irin su alif lam sad kuma kun isa ku haka ku haka irin sa da irin waɗannan harfa sai zama hurufun tahaddi harafai ne da kalubale challenge kuma suka kasa shi yasa yanzu da za a samu shi kuma ya kiro nasa yanzu misali wani zo ce ainun kafin dalu sai a kankare masa da dariya ce me kake ne kuma an taɓa samun wasu da suka yi wani satanic bathos a ayatun shayafi in ka ji sai kai ta dariya kafin ma ka ji hausun su tukuna abin dariya ne ba ka saboda takintin da yake ciki ko ubangidan su sai mutum kaza kuma wanda aka kashe shi a lokacin sai na rubuta shekara ta ɗaya bayan shekara ta goma sha ɗaya bayan jira akwai na shekara ta goma sha ɗaya bayan jira zuwa ta sha biyu a nan yamama wato da ya tashi zai kirkira alqur'ani ai ya yi kunya saboda ya zo da kalmominsa na larabci ko mutanensa da suka ji turrahat sai suka ce wallahi ma ya shuru da hada min in bayan da ce wannan ya fito daga ubangiji saboda ya zo ya ce menene والزارعات زرعا نار إذا masu سين ما ah, su yi noma. wal hasidati hasda ina rantsuwa da masu girbewa wal khabizati khubza ina rantsuwa da mata masu yin gurasa wal akilati akla ina rantsuwa da masu cin gurasa menene wasanna laqad laqad menene ala ahli wa bar wa ma dai maganganu marasa daɗi da kuma alfilu manfilu wa ma adraka manfil laha dhanbun wa dayrun wa khurtumun tawilun wa ka'annahu ma mirwa'atayn wai ku giwa mecece giwa ba ya sanar da kai mecece giwa tana da jela to da haka ake qur'ani ya da yayi tana da jela tana da haure tana da khurtum wannan abun bakin nata dogo da kuma kunnuwa manya kanin su kamar fankoki kamar ababen fifita haka yake cewa to sai aka ce gashi nan alif lam mim ne kuma in kun isa ku zo da irin su ba su iya magana ta wani kuma ita ce ta fi zama daidai wallahu a'lam wayannan harfan Allah ne yake so ya jarraba imanin da ya ga duk abin da ya ga mun zamu imani su shi kaɗai ya rawa kansa sanin ne yake su ta kila sai ranar gobe a kiyama sai Allah ya gaya mana su suna cikin shari'a abubuwan da ba sai ka shagalar da kanka dole ka san me suke kawai ka yi imani cewa wannan daga Allah alif lam sa da aka kwararru malamin sai sai Allahu a'lamu bi muradihi zalik Allah ne kai ya san me yake yi da alif lam sa amma dai kuma ni akwai hikima da tabbatar da cewa alqur'an nan daga Allah ke domin gaba ɗaya ka haɗa hukun muqatta'a dukkan su fara daga alif lam ta baka da alif lam ta ali imran ka tsallaku ba za ka tsara tare da alharfin muqatta da sai kuma ka zo suratul hud a su ka suratul a'raf abuwan wannan ta to ka ga uku kenan sannan sai ka tsallaku babu alfar babu a tauba sai ka dawo yunus daga yunus sai ka dawo mai hud daga hud sai ka dawo yusuf daga yusuf sai ka dawo ra'ayi daga ra'ad sai ka dawo na'am ibrahim sai ka dawo ibrahim na'am bi sama to daga ibrahim ba za ƙara ba sai hijjar daga hijjar sai tsaha daga tsaha kuma a sai maryam daga maryam sai tsaha daga tsaha kuma ba za ta ƙara tarar da alharfin mutabba ba sai ka zo shu'ara amin na'am sai ka zo shu'ara daga shu'ara sai namli daga namli sai qasas daga qasas sai an kabutu sai sai wato sai ru sai lukuman. sai sajada alif lam sajada haka dai har ta ƙarshen quran muqatta'a ita ce nun wal qalam ma yasjudun to gaba ɗaya ka tattara surorin da suke da kuramin baki aka buɗe shi da su za ga na ɗaya duk sun shiyar mana da information shine dukkan su a farko ake sako su ba a sako harfin a tsakiya ko kuma wai sai an tafi karshen sura a dukkan su a farko abu na biyu kuma harkan sun sha bambam akwai harfin da zai da section za a su a ko'ina a nan da nan da nan akwai wanda kuma za a a waje da ake samu amma an katare su akwai nuni akwai sadu akwai tsafin akwai aliyu akwai tsafin akwai aini sannan sannan akwai ha'un akwai kafin akwai yawon akwai min sannan akwai lamun akwai ha'un akwai sinin akwai rawun wannan su ne harfai 24 nun a cikin nun sad a cikin sad wal qur'an eh, wal qur'an min dhikr da kuma wannan al sad ha'un a cikin hali hamaye da suratun da suratul ghafir da suratu eh, azuma, da fussilat da zukhruf da da da shura da da dukhan da kuma ainihin jafiyar a haram han sai kam ita a waje ɗaya zo a cikin suratul maryam ayin a cikin suratul shura ko a cikin suratul maryam ba aya ayin sa ita ya ta zo a cikin ta a cikin kafaya sai ta zo a cikin alif lam mim alif lam ba alif lam mim alif lam mim ra sai kuma kafin ta zo a cikin ka da kuma hamim ayin sin ka sai kuma alifin ta zo a cikin alif lam mim alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim ta zo a cikin da qasin da shu'ara'i da namli da kasas da taha kuma sannan kuma ayin ta zo a cikin ayin sin qaf a shura kenan sannan sai lam ta zo a cikin alif lam mim lam ra lam mim sad lam ra sannan sai sinin ta zo a cikin ya sinin ta zo a cikin ayin sin qaf sai ra'un ta zo a cikin ta zo a cikin alif lamba wannan kuma gaba ɗaya sun ka haɗa su za ka iya constructing din sentence da zai iya baka ma'ana shine ka ɗauke su gaba ɗaya sai ka ga za su baka nassun hakim qati'un lahu sirru kowane harfi ya shi Nasu nurun da samun sun shiga ciki ba biyu kenan hakimun ha'un da kafin da ya'un da lin sun shiga ciki hudu a tara da biyu shida ko ƙafi'un ƙafun da ba'un da alifun da ainihin sun shiga ciki goma sun cika kenan ko nafsun hakimun ƙafi'un lahu lamun da harun sun shiga ciki sirrin dinin da ya rawa sun shiga ciki duk gaba ɗaya sun wuce to kuma ka fassara nafsun wani nafsi na hakimun wanda yake kwararre da aka ce a cikin sa ɗaɗin wanda yake yin da kun sirrin akwai zurutun sirri a cikin alƙur'ani a nan ma kaɗai Allah ya fitar da wata mu'jiza wacce mai hankali da tunani ya kamata ya kalla ya yi nazari ya fitar da wani abu suraka ya wasa dan haka abin da zamu tike a kansa ne alif lam mim sad sai mu ce Allahu a'lam bi muradi bi dalika Allah ne kadai ya san me yake nufi da da alif lam mim sad yadda kuma ake karanta alif ba madda alif lam ita ce za ka yi jan alif ko harka shida la in ka je harka ta shida to sai kai shadda kan Lami. to sai ka zarce da madda ita ma dan an kuma ka shida mim sai ka dan yi pause amma ba tare da ba shi ba sai kuma ka dau sad a tajwidi muna cewa maddul lazim sarfan ha madda ce ta lazima dole sai ka yi ta al-musaqqal wacce take da nauyi al-harfi wacce take ta harafai ce ba ta kalma ba ce alif lam mim sad kuma ita kadai ce a qur'ani babu wata wani alif lam mim sad bayan wani. Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka fala littafi ne da aka saukar a gare ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Allah ala kun fi sadrika harajun kada ya zanto akwai shakka a cikin zuciyarka ko da za su zo su sa maka shakka ne wai kan cewa Qur'ani kan ba da Allah ya saboda malaika ne zo maka da shi dan ya dan ya sadaka da tunzar ne mun saukar maka shi ne don ka je ka yi da shi ka gargaɗe shi ka yi gargaɗi da shi wa zikira kuma mun saukar da shi ne don ya zama wa'azi lilmu'minina ga mu'mini wannan fasara ta farko kenan idan muka dau haraj da ma'anar shakka domin alharaj yana zuwa da ma'anar shakka a wajen a yaren larabci kuma akwai ayoyin qur'ani da suke nuna haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa cewa kada ya bari shakka ta shiga cikin zuciyarsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ka kasance a cikin shakka game da abin da fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik Allah ya ce idan ka kasance a cikin shakka abin da muka saukar maka to je ka tambaye Yahudawa da aka saukar musu da littafi kafin kai لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حقيقة gaskiya ta zo maka daga ubangijinka wannan alqur'ani gaskiya ne fara ta gudanar da mutum karka da mutum masu shakka sai wasu ce to a ya aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama fala ta fala ta fi sadrika fala ya fi sadrika ana tunanin zai yi shakka ne a zuciyarsa wanda suka zama aka cewa har suna yana nufin shakka sai suka ce ai wani salo ne da balarabe yake cewa iyaki a'ani wasma'i ya ja iyaki a'ani wasma'i ya ja wanda wannan wani misali ne na wani waƙar wani mawaƙi wanda ya zauna kusa da wasu mutane wata mace mai daraja da kyau to sai ya kaunace ta ya da sai ke ganin kamar kai tsaye tunkare ta ce yana son ta zai wahala ya iya samun abin da yake so sai ya ce yana son wata kuyangarta kuma a zahiri ya fi karbin kuyangarta ta to duk abin da yake faɗa a shi shi ta hanyar kuyangarta ta yake so wancan ta ta gani ta gane da ita ake to sai ce iya ki a da ke nika amma wasu mai iya da ke sauraron ki je ke wani to wannan kusurri na balaga da iya zance ma'ana ba da annaba ake ba da mu ake sallallahu alaihi wasallam amma sai aka yi amfani da shi dan in ya zama shi shugaban talikai jagoran annabawa an ce masa kai ya shakka to ba da aulamu a ce kuma irin wannan an yi wa annaba haka ba so ɗaya ba Allah subhanahu wata'ala ya ce walau taqawwala alaina walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi haka da Allah zai faɗi wata magana ya ce mu muka faɗe ta ya faɗi wata sashi na zance ya shigar da shi cikin alkur'ani Na ne ba na Allah ba me zai faru la asabna minhu bil yamin Allah ya da mun a kansa da mun kama shi da hannun mu na dama thumma ala minhu al wadi da mun masa alwati wata jigiya da ake cewa ta janna wacce in aka tsinke ta turayi ba ta tafi fama عنه حاجبين ومن تكفى ni masa da Allah zai taɓa yin haka ba haka Allah ya ce masa wa ilayka wa wa uhiya ilayka wa min qablika la in ashrakta la hmm. wa la wahayi zuwa gare ka da annabawan da suka zo kafin ka ce wa la in ashrakta in dai kai shirka da za ka yi shirka na'am to ya haɓa wannan ayyukan da ayyukan ka sun da ba annabawan da shirka ba zai taɓa yin shirka ba na'am wai sai aka ce ana tsona abuwa ne dan aya ta ji tsoro kuma shi ma wanda Allah sallama din yayi haka ya kirawo yarsa na Fatima ce ya Fatima ta binta Muhammadin sanihi abin da ke so a cikin dukiya ta fa inni la uqni ran alqiyama ba zan wada ta komai ba a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a kisar usamu da aka zo ana so a ce shi wani haddi ya bata kansa aka ce usamu zai yi abuwa kan sama ya tashi ya hau mimbari ransa ya me ya samu wasu mutane suke neman wai su yi ceto akan haddi ya ce to yahudawa sun kasance Wani su la'anannu ne idan mutum mai daraja ya yi sata a cikinsu ko haddi ya hau kansa sai su ƙi masa in kuma mutum mara gata ne sai a tsaye masa ce wallahi lau an na kai masa rinsa muhammadin sarrafa da a ce ba kai yar muhammadu za ta yi sata zai yi sai sata zai yi mustahil amma dai in ya zan an ce Fatima za ta yi sata ga ta ga yadda take a wajen Annabi saboda kaunar da yake mata ya ce zai yake hannun ta to ina kuma ga wannan ba Fatima ba to shi yasa aka ce fala ya kun yi sadrika harajun min kada ya zanto akwai damuwa a cikin zuciyarka wasu ma yadda ce a abubuwan kai da akwai shakka a cikin zuciyarka wasu ka ce a harfin din nan bi bi kada ya zanto akwai kunci a zuciyarka da jin takaici saboda ka zo da littafin sun ki su karɓa Wani shi ma ayoyi da yawa sun zo da wannan lokacin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara alaka ba su la'allaka ba su wancan ta uku ke ubangiji ce da annaka ba su kunna saka me yiwa ka ce za ka kashe kanka saboda damuwa asaban saboda damuwa ala asari in biya yakunu bi hadha al-hadith hadith asaba hadith gurabun su saboda sun yi imani da wannan littafin sannan kuma can Allah ce wa bari kulli sadar kirjinka yana yin kunci saboda sun yi imani da sai suka ce kare kenan dik tunda tana zuwa da ma'anar shak tana zuwa da ma'anar abubuwan harin tana zuwa da ma'anar dik tana zuwa da ma'anar shak na wani kamata ta fasa malamai suka ce tun da dai su kowanne ayoyin qur'ani sun zo sun supportin din sa kawai tun ka zuwa ka ce bala ya kuma bisa da sadrika harajun min kare na akwai shakka a cikin zuciyarka ya kai annabi amma da mutanen na kuma kar ya zanto saboda alƙur'anin ka zauna kai ta damun kanka ya sun ke yin imani kirjin kai kunci ka kasa samun walwala domin sauran wanda shi ne tun da Allah wannan lamun ta'ali ai saboda dalili saboda kai wa'azi da shi to qur'ani kuma ba wa'azi kada ya yi da shi ba ana yin gargadi da shi kuma abubuwan ba gargadi kada ya yi ba ana yin bishara kuma da shi amma sai Allah ce wa zikira da mu'minin kuma qur'ani wa azini ga mu'minai wanda ba mu'minai ba sun an gaya musu ma da za su ji ba to shi yasa wani Allah ya faɗa mana a cikin suratul kafi a ƙarshen ta yace fa inna ma yasarna fa inna ma yasarna bi lisanika shi. عليه قوما لدا لتبشر به المتقين سوهم ما سورة الله wato bishara ba ya da Qur'ani da kowa da za ka ya kai abu ne mai wa'azi ka tara mutane a gaban ka yi kokari ka kula wani irin mutane ne in ka kula yawanci mutane ne masu yawan tsoron Allah da takawa ba su cika aikata barna ba to kakka dinga kawo ayyukan barna yanzu duk inda ka zauna a unguwar da baka taba jin an kawo wani kes ɗaya na duwatsu ba kanka kuskura kai magana kan duwatsu ka ba ɗauka babu wannan jirgin kawai sai zan zanto abubuwan wanda zuciyarsa take riya sai ka kamar shi kaɗai ne a duk duniya ke. yi ta yi musu magana aljanna domin ana ake da shi Shi ne ta bashi da zai mutu ne wato zira bihi kauman bidda su kuma mutane masu musu sai a nasu gargaɗi ka zo ka tarar da wuri ne shakiyai da tantirai da yan iska suka fi yawa a wurin masu taɓawa ba su da yawa sosai a lokacin sai ka wato sai ka dinga yi musu gargaɗi kada ka dinga yawan gaya musu aljanna da hadisan nan na tuba cewa ga mutum ya bi aika aika ya kashe mutum casa'in da tara ma ya ƙara da na ɗari kuma ya zo ya tuba a karɓuwansa a nan ba a ake wannan hadisan ba sai inda ka san cewa wayannan mutane ne da su ba shi da yawa to wannan na nasu da bashi yawa shekan zai iya kullo musu karan ma ya kamar sai su cika Allah ba zai yafe musu ba amma in ka dinga auno musu ayyuka falala da ya to wannan ba a kuma duk da haka kuma a wata ayar ubangiji ya gaya mana cewa wa'azin ma a yi wa wanda yake tsoron narko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ce fadakir bil ba ba fadakir bil qur'ani man yakhafu wa'id sai kai wa'azi ka karanta alqur'ani kai wa'azi da shi amma ba kowa za ka je kai ba ka je kai wanda yake jin tsoron narko na ubangiji da sai ka gaya mai ba da wannan sai wanda suka ce to su dai mutane sun suka so akwai al'ummar annabi sallallahu alaihi akwai inzar am gargadi wanda yake gama gari wanda gaba ɗaya kowa za a yi wa za a yi wa waɗancan za a yi wa waɗannan akwai kuma gargadi wanda yake khas wanda su kawai mummune ake wa irin sa to sai a matsayin ka mai da'awa sai da so kana da hikima sai ka duba gani wato idan za ka yi fassara alƙur'ani ko fassara alƙur'ani shi alƙur'ani kamar karɓaki ne an ajiye shi a gaban ka in aka zube maka karɓaki a gaban ka akan tebur dining table ai duba kake abin da ya san kai ka fi sha'awa shi kake ja ko to don haka idan ka fahimci cewa mutane suna da mashaya daban-daban ma'ana kowa yana da tattinsa baka sani ba anan a ciki yanzu misali yadda muke zaune ina akwai wanda shi abin da ya dauka tafsirin alqur'ani a yi ta bayanin tarihi shi inda ya zo tafsiri bai ji tarihi ba to sai ga kamar malamin nan bai iya tafsiri sosai ba ko dai bai karanto ba ne tunda kuma akwai tarihin a cikin alqur'ani shi kuma wani abu da ya dauka tafsiri wa'azi don haka shi a wajen sama an ya baro gida ta zai ce zan je wa'azi duk ku yi ta larabci ku yi ta tarihi ku shi duk ba wannan ne a kan ba amma yaushe da za a faɗa ku zai su zuciya ya zai na gyara ba akwai wanda shi kuma in wannan ne baka fi shi ya ba shi ma yanzu in gano ka kake maka wa'azin da za ka yi ba shi abin da yake sha'awa a cikin alƙur'ani irin yadda ubangiji ya kware wajen sarrafa zance a cikin alƙur'ani to duk da duk sanda samu malamin da ya fito da irin wa'annan haƙa'iq din ba irin a ce nan wannan a irin iraki a fito da aujin na balaga a fito da wasu abubuwa na sarku a ce wannan asalin sa ga yadda yake amma daga baya wata lalura ta sarku ta sa ya koma kaza da hikima qur'ani an faɗa yi kaza to wani shi abin da yake so ke nan sai ce to a wannan dai an ne tafsiri wani kuma shi a'a abin da yake so so yake ya ga qur'ani sashin da yana tashin sashin kuma sunna tana gaskata shi yanzu so yake su wannan ayar ina ta suke a cikin alkur'ani ina kuma hadisan da suke supporting dinta an gane to lokacin da ka zo gaban jama'a da alkur'ani za ka feso musu shi ba ya kana zo ka feso musu shi ya jika su ko to yaya za ka yi jikawa ta shafi kowa don haka sai ka buɗe ka sai ka kalle su idan ya zanto duk kamannin su ɗaya sai ka ba su abu kar ka ta musu lokaci a wajen su abubuwan ka bar su su je su nemi wani ilimin a wani wajen kada ka zo kai ta kutsawa kada ta kawo abubuwa na science na technology akwai su ba ƙur'ani a tare su a wannan ba su iya abin da suke rata in kuma ka kasa ganewa to zubo musu gaba ɗaya kowa sai ya ɗauki abin da yake ana wani ya ɗaji ya gaji ya gaji ya gaji aka kuma ana zuwa wani tsaye da ya fara ya gaji wato a lokacin wani shi kuma an kyale shi a wani Allah ji kamalin Ja'far da rahama yana tafsirin Qur'ani yana ce da suka raya wato majalisai na tafsiri da kun san tafsiri kawai gari ake ibada ce a zo a zauna بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله الرحمن الرحيم كي الحمد لله رب العالمين كي تكون ربك يا رب تبارك يا الله وبين تارك الرحمن الرحيم من كي من من رحمة من جن كي بارك يوم من دم ملك رانا ساكبو إياك نعبد أرانا كي أفسر فاتحة wane mutum ba da za ka yi wata ɗaya kana fassara duniya ƙarshe ma abu guje za ka gama da ita to wato sai an sai in ya zo yi bayani yi bayani ya yi bayani shi kanka wata ran yana fahimtar wasu da su gane sai ce to ni dai Allah ya gani na yi Allah kuma ya bar ladan na su ku gane ba amma ni sai na yi <laughs> to amma kuma sai gashi Allah ya ci kansa da yawa kuma daga bayan ba ya kasu wasu wasu mun sai su farko tafsirin nan sai su sa sai su ji in suka ji sai su koya tafsirin ɗaya ne mutanen da su koyi tasiri a wajen manzan ba hatta wasu daga cikin manyan malamai wasu kuma suna adalci masu kula wannan wallahi sun fa'idanci da tafsirin malam Ja'far da yawa to wannan ba lokacin da yake musan da ya fassara bakara a kashin ashirin da biyu ana ganin ta yawa yanzu ana fassara bakara a kashin ɗari da wasu kuma kina ashe da shi ma zai dawo yau zai ƙara faɗaɗawa saboda yanzu yanayin mutanen an ƙara samun wa kwakwalwa amma dai yana da ladin su suka asasa irin wannan madarasa sai zan ce shiri ya zama darasin ba a damu da mu da sun lokacin muna muna lokacin muna muna almajirai a kano muna karatu a majalisun da muke zuwa tafsiri a duk azumi ake sauke Qur'ani kuma ana jajibe mai kanwa a je jajibe mai damiya ma ake gama tafsiri ana ana sauran sallah sauran kwana ya yi kurtuna jajibe kama da tsariya ko ah. ana da gobe sallah wannan shine na tsanya na kama kuma ana jin sallah to ana jin sallah tun ana da rasu an sauki kuma ka sauka sosai kuma a lokacin imanin mutane wannan abu ke bukata wa'anda suke yin duku-duku irin tafsirin su isa wa zai suna da suke yin talatin a shekara a bari kuma su ƙara sati talatin mun yanzu mun yi rabin gizuri ma sumu ne nawa <laughs> mun fara daga aya ta ɗari da arba'in da ɗaya muka kai ta ɗari da sittin da biyar kaga ashirin da ke kenan kuma su ma oxin billah ba mu ba su hajji kawai in yi saman saman da a ce misali za mu tsaya maka wace aya mu mata take ne kila da abin da za mu yi ba to wannan wani kirarin mu'minin da ka fahimci ya aka yi aka taƙaice wa'azin ga mu'minin kun ga yanzu yi bayanin cewa shi su ma kafiran ya kan zama su wa'azin ko domin ko wani zuwa da ya ce wa in ahadin da mushriki nan da jaraka wa in ahadun min al-mushriki nan da jaraka fa ajiruhu hatta ba shi kariya ka ba shi tsaro ya shigo ga musulmai ka ba shi in hatta ya sami kalam Allah don a karanta alqur'ani littafin Allah ya ji kalmomin Allah zancen Allah ma'ana in ya ji za su iya masa amfani to in kawai kenan ashe qur'ani zai iya zama wa'azi ga wanda ci hatta ba musulmi ba kuma qur'ani ma ya ba mu labarin cewa akwai wanda ba musulmai ba kiristoci ne amma aka karanta qur'ani su ji Allah ya ce la tajidanna ashaddan la na. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الله يجزي حقيقة لا تتعبوا إلا سكت السنة المسلمين سنة يهوداوا والذين سيكون مشركين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا da nuna soyayya zuwa ga musulmai sun yi wanda suke cewa sun ke sojoji ba ni ga na minu wa kirsti na wa rubuwa a cikin su akwai qissisu al qissisu shine kamar akwai akwai akwai malamai limamai a coci coci su ne kamar pastors bishops cardinals da popes duk wannan kasawusa ne da larabci ya gaba kisimus ko ka ce ko ka ce kasawusa amma qur'ani ya yi amfani da kisisin asalin kiyasa da shi ne ya fi zama afsa wa da kuma waɗanda su kuma masu bauta ne wanda su ba abin da suke sai dai su yanke ga buran inda mutane suke su je su kuya ba sa aure kawai sai bauta su suke wa annahum la yastakbirun kuma wanda an karanta musu ayoyin Allah ba sa yin girman kai sai su saurara su wa idza me aka san kowa mun zuwa Qur'ani ba shara'a ilmin kabiru ne da sai kaga idan yana kwararowa yana kwararo da hawaye بما كل العقل da gaskiyar da suka sani akwai ta a su ga sun same ta anan yaquluna rabbana amanna fakatuna ma shahidi da wannan ya ya sauka akan najashi askun sunansa sarkin habasha lokacin da aka tura masa dakarun musulunci karkashin jagorancin ja'far ibn abin tsari a hijira zuwa habasha ta ne wanda hadisi ya tabbata a cikin sahih ibn kuzaima da isnadin da yake ba sun inganta shi a lokacin da ja'far ya tashi ya karanta masa suratu maryam ya ji yadda aka halicci annabi isa sai ga shi yana kuka kaga shi ke nan wani kiranin mu'mini mm. kuma gairul mu'mini na ma zai iya zama wani kiranin amma dai ko wanda ba mu'mini ba an karanta masa alqur'ani ba zai amfana da shi ba sai dai zai imani sai zanto da ya yi imani sai alqur'ani da ne masa abu mazi wannan za mu ga ta saboda lokaci abin da ku tare da mafi da mu tare sa wannan kai su yi Allah ya fi mana assalamu alaikum lado ao resto.